to abubuwan da za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san daga nan kuma sai labarin duniya da su sannan kuma a shirin nan na afirka a yau abinda zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan daga nan kuma sai a saurari shirin nan na murai masu sauraron da barka yake gabatarwa sai kuma shirin nan na shirin rayuwa sai kuma tarbiyyar iyali da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar za su gudana yanzu ga shirin nan na kwakwun santar da abdullahi salihu katsina kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 8 ga watan Mayun shekara ta 2021 wanda daidai da 25 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar 8 ga watan Mayu ranar Red Cross da kuma Hilal Ahmar ta duniya. An kafa kungiyar Red Cross ne saboda bada agaji ga mabukata da kuma waɗanda suka samu raunuka a yaƙe-yaƙe da ma matsaloli daban-daban waɗanda suke addabar bil'adama a duniya. john henry wani mutumin kasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan kungiyar a taron geneva a shekara ta 1862 sannan aka amince da kafa kungiyar a shekara ta 1864 sannan daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu na kowace shekara wato ranar haihuwarsa ta zama a matsayin ranar kungiyar ta duniya a kasashen musulmi ana kiran wannan kungiya da sunan hilal ahmar sannan a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suke da rassa daban-daban na kungiyar a cikin kasashen nasu inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki karkashin kungiyar a faɗin duniya masu saurari ko kusan cewa shekaru 204 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan mayan shekara ta 1817 dr james parkinson ya gano cutar parkinson an haifi parkinson a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 1755 sannan ya rasu a ranar 21 ga watan disamban shekara ta 1824 ya gano cutar parkinson a shekara ta 1817 cutar ta yi kama da wasu cututtuka na daban amma dr parkinson ya gano alamun cutar domin bambanta ta da sauran cututtuka wannan cutar dai tana da alamun waɗanda ake gane mai ita waɗanda suka hada da kyarmar gaɓoɓin jikin mutum kamar da kuma tana sanya mutum ya zama bashi da isasshen kuzari kamar da kuma mai fama da wannan cuta ba kasafai yake iya motsa kafafunsa a cikin sauri ba masana sun iya gano magunguna da dama waɗanda za su iya rage kaifin wannan cuta amma ba su iya gano maganin da zai iya warkar da masu fama da ita ba. da karshe masu saurare ko kun cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan mayan shekara ta 1945 aka kawo karshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojin nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun a shekara ta 1943 sojin nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu wanda suka fara da ƙarshe sojojin tarayyar soviet daga gabas sun shiga birnin berlin babban birnin kasar jamus a farkon shekara ta 1945 amma kasashen kawance sun ci gaba da yakar japan wadda take tare da kasar ta jamus a yakin har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya akan japan wanda hakan ya sa alatilas ta mika wuya an ɗauki shekaru shida ana yakin duniya na biyu an kashe mutane miliyan 60 sannan an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka triliyan ɗaya da masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tuma da ga Tahir Amir Raji ya zo ɗauke da labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. kungiyar hilal ahmar ta kasar iran za ta shigo da karin allurar kafin cutar corona miliyan guda falastinawa sun buƙaci taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da gaggawa a najeriya kuma an kashe wasu ƙarin 'yan sanda a jihar akwa ibom a safiyar yau asabar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar bada agaji ta hilal ahmar ko kuma red cross a nan kasar iran ya ce kungiyarsa tare da taimakon sauran kungiyoyin hilal ahmar ko kuma red cross na wasu kasashen duniya za ta shigo da karin allurar rigakafin cutar corona miliyan guda a mako mai zuwa kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto karim hatami yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa kungiyar hilal ahmar ko red cross na wasu kasashen duniya suna matukar taimakawa kungiyarsa don ganin an samar da allurar rigakafin cutar corona a kasar iran kafin haka dai kungiyar ta shigo da allurar rigakafin cutar corona har miliyan biyu a makon da ya gabata takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora a kasar iran dai sun hana kasar samun allurar rigakafi da kuma kayayyakin aiki don yaƙi da cutar corona a kasar daga kasashen waje. gwamnatin falastinawa mai cin gashin kanta ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa don tattauna batun abin da ke faruwa a birnin kudus jaridar al yom ta nakalto riyadul maliki ministan harkokin waje na gwamnatin falastinawan yana faɗar haka ya kuma kara da cewa ma'aikatarsa ta gabatar da bukatu ga kungiyoyin kasashen larabawa da kungiyar kasashen musulmi da kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don gudanar da taron gaggawa kan ta'asan da sojojin yahudawa suke aikatawa akan al'ummar falastinu a birnin kudus maliki ya kara da cewa gwamnatinsa za ta buƙaci nan ƙungiyoyin bayan taron su su yi allah wadai da cin zarafin bil'adama da kuma nuna wariya wanda hamji ƙasar isra'ila take aikatawa a birnin kudus banda haka za ta buƙace su su yanke hulɗa da haramtacciyar ƙasar labarin ya ƙara da cewa a cikin makonnin da suka gabata jami'an tsaron yahudawan sun raunata falastinawa akalla biyar, sannan sun kai wasu da dama ga shahada sannan a unguwar sheikh jarra kuma na birnin kudus sun yi kokarin fitar da falasinawa da gidajensu don ba wa yahudawa wa'anda suka yi hijira daga kasashen waje zuwa kasar gidajen zama gwamnatin kasar masar ta yanke shawarar gwada duk wani fasinja da ya shigo kasar daga kasashen da aka sami sabbin nau'in cutar corona gwajin cutar ta corona daga kan iyakar da suka shigo kasar jaridar egypt today ta nakalto ministan kiwon lafiya na kasar halazayat tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa kayakin aikin gwajin da ake da su a tashoshin jiragen sama na ruwa da kuma kan iyakokin kasar suna da inganci sannan suna ba da sakamakon gwaji cikin minti goma sha biyar kacal zayat ta ƙara da cewa gwamnatin kasar masar ta ɗauki wannan matakin ne don kare lafiyar mutanen kasar da kuma hana cutar sake tasowa banda haka ministan ta ce a hali yanzu an yi wa mutane kimanin miliyan hudu da digo hudu wa'anda suka zo daga wa'annan ƙasashe 'yan kasar ta masar ko kuma baƙi gwajin cutar ta corona a lokacin da suka shigo ƙasar, ministan ta kammala da cewa har yanzu za a ci gaba da amfani da dokar hana duk wanda bai da shaidar baya dauke da cutar corona shiga ƙasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu 'yan bindiga wanda ba tantance ko suwaye ba sun kashe 'yan sanda da dama a wani ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar ini a jihar akwa ibom a safiyar yau asabar a kudancin tarayyar najeriya wani jami'in gwamnatin jihar akwa ibom wanda bai so a bayyana sunansa ba ya ce an kashe jami'an sandan ne a lokacin da suke barci a cikin ofishinsu a karamar hukumar sannan kakakin 'yan sanda na jihar odiko macdon ya tabbatar da labarin ya kuma kara da cewa mutane shida ne aka kashe ɗaya daga cikinsu matar wani jami'in ɗan sanda ne banda haka 'yan bindigan sun rusa wani bangare na ofishin 'yan sandan da ke ini macdon ya ce sun fara bincike don gano waɗanda suka aikata kisan da kuma yadda suka shigo ofishin 'yan sandan ba tare da 'yan sandan sun sani ba ana zargin 'yan awarin ibo daga kungiyar ipop su ne suke kai hare-hare a kan jami'an 'yan sanda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da ƙarshe a ƙasar mali wata mata ta haifi 'ya'ya tara a lokaci guda irinsa na farko a kasar kamfanin dillacin labarun reuters ya bayyana cewa matar mai suna halima sise ta haifi 'ya'yan nata ne a kasar morocco bayan da likitoci a kasar suka ga tana da bukatar kula na musamman bayan sun gano cewa tana dauki da cikin yara bakwai amma bayan haihuwarta a wani asibiti a kasar morocco an gano cewa tana dauke da cikin yara guda tara ne biyar mata hudu maza tare da mahaifiyarsu duk suna cikin ƙoshin lafiya in ji ministan lafiya na kasar mali fantasi b daga ƙarshe dai ministan ta ce dukkanin haihuwar da ta yi tiyata ce bata haihu da kanta ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun gargadin da Firaministan ƙasar Libya ya yi ne na yiwuwar sake bullar sabuwar yaƙi a ƙasar da ni Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Libya ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar ya yi gargaɗin yiwuwar sake bullar sabon yakin basasa a ƙasar kamar yadda ya zargi sojojin haya da hana gwamnatin sa shiga garin Sirt. A jawabin da Firaministan Libya Abdulhamid Muhammad da Baiba ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar Libya ya gabatar a lokacin ganawarsa da majalisar ministoci da 'yan majalisun wakilan ƙasar gami da jami'an yankin tajora da ke gabashin birnin Tripoli fadar mulkin kasar ta libya a makon da ya gabata ya yi gargadin sake bullar yakin basasa a libya sakamakon mummunar manufar wasu mutane da ya kira da masu kasuwanci da yaƙi yana mai fayyace cewar akwai wasu mutane da suka mai da yaƙi a matsayin hanyar samun dukiyarsu Firaminista da baiba yana mai cewa za mu iya cewa an kawo ƙarshen yakin basasa a Libya amma akwai masu ƙoƙarin sake kunna wutar yakin a ƙasar ba tare da ambaton sunan ɓangaren ba sannan ya jaddada yin kira ga al'ummar Libya da su yi taka tsantsan kada a sake wurga 'ya'yayensu cikin masifar yakin basasa a karo na biyu. Firaministan ƙasar Libya ƙarƙashin sabuwar gwamnati riƙon ƙwarya Abdulhamid Muhammad da baiba ya bayyana cewa wasu gungun sojojin haya sun yi yi kokarin hana jirgin da yake dauke da shi da tawagarsa sauka a filin jirgin saman garin sirt da ke nisan kilomita 450 daga bashin birnin tripoli fadar mulkin kasar prime minister baiba ya fito fili ya bayyana cewa sojojin hayar kasar rasha na kamfanin tsaro na wagna da suke yaƙi karkashin general halifa haftar jagoran tsoffin sojojin libya da ya kasance karkashin tsohuwar gwamnatin kasar mai matsuguni a garin tabruk da ke gabashin kasar su ne suka yi ƙoƙarin kokarin hana saukar jirgin da yake dauke da shi duk kuwa da cewa suna da masaniyar cewa shi da tawagarsa ne suka kawo ziyarar aiki zuwa garin firaminista abdulhamid muhammad da baiba ya kara da cewa sojojin hayar sun hana shi da tawagar ministocinsa shiga cikin babban ɗakin tarbar baki da ke filin jirgin garin sirt duk da kasancewar filin jirgin na ƙasar libya ce saboda matakin da sojojin hayar ƙasar ta rasha suka ɗauka na katange su iyaka dai sojojin hayar da sun buƙaci Firaminista da tawagarsa kan su tafi garin Bara, amma tawagar gwamnati riƙon ƙwaryar ta ki amincewa da wannan mulkin mallakar. Firaminista da Baiba ya furtawa sojojin hayar ƙasar ta rasha cewa lalle za su sake dawowa da jirgin sama zuwa filin jirgin saman garin na mallakin ƙasar Libya kuma babu wanda ke da ikon hana su sauka a filin jirgin saboda mallakin ƙasar Libya ce kuma tabbas dole ne sojojin haya su fice daga ƙasar Libya domin samun haɗin kan ƙasa wannan ba shine karan farko ba da aka hana jirgin da ke dauke da firayim ministan libya abdulhamid muhammad da bai ba da tawagarsa sauka a filin jirgin kasar ta libya domin a kwanakin baya bayan nan sojoji da suke karkashin general halifa haftar sun hana jirgin saman da ke dauke da firayim ministan libya sauka a filin jirgin saman garin gangazi da ke gabashin kasar da hujjar cewa ba a sanar da su zuwan jirgin ba saboda daukan matakan tsaro duk da cewa akwai shirin cewa firayim ministan kasar kasar zai gudanar da ziyarar aiki a garin na Benghazi. a gefe guda kuma a ranar alhamis din makon da ya gabata ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zama kan batun neman kwashe sojojin hayar kasashen waje daga cikin ƙasar libya buƙatar da sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar take tsananin buƙatar ganin an gudanar da ita cikin hanzari a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan ƙasar vietnam da ƙasarsa ce ke jagorantar zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a wannan karo ya bayyana cewa kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya ya jaddada wajabcin aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a libya ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 a birnin janaiba yarjejeniyar da ta fayyace wajabcin ficewar sojojin haya daga ƙasar ta libya a cikin kwanaki 90 daga lokacin cimma yarjejeniyar kamfanin dillancin labaran associated press ya habarto daga wasu jami'an jakadanci a birnin new york na kasar amurka cewa mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata sun bayyana cewa yawan sojojin haya a libya ya haura adadin da majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdado a watan disamban shekarar da ta gabata cewa akwai sojojin hayar ƙasashen waje kimanin dubu ashirin a cikin ƙasar ta libya yayin da a halin yanzu ake maganar cewa sojojin hayar da kasar turkiya ta kwaso daga kasar siriya sun kai dubu goma sha uku sannan akwai sojojin haya daga sudan da yawansu ya kai dubu goma sha ɗaya baya ga sojojin hayar kasar rasha na kamfanin tsaro na wagna da ba a kai ga tantance yawansu ba a nashi bangaren shugaban tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya a libya jan kubis a cikin 'yan kwanakin nan ya bayyana cewa janye sojojin haya daga ƙasar libya dole ne ya fara ba tare da wani jinkiri ba a matsayin matakin hanyar wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin sahel kamar yadda ita ma kasar amurka ta karfafa muhimmancin janye sojojin haya daga cikin kasar ta libya domin samun damar gudanar da zabuka a kasar a daidai lokacin da aka tsayar a watan disamban wannan shekara ta 2021 A wata sabuwa kuma an samu sabanin mahanga tsakanin Khalid al mishiri shugaban majalisar kolin gwamnatin Libya da ministan harkokin wajen kasar Faransa, Jean Yves Le Drian, kan tsarin fitar da sojojin haya daga Libya a zaman da suka gudanar a gefen zaman bikin nadin sabon shugaban kasar Nijar. shugaban majalisar kolin gwamnatin libya khalid almishiri yana ganin wajabcin ficewar sojojin haya da duk wasu sojojin kasashen waje da suke zama a cikin libya ba a kan ka'ida ba a matakin farko sannan ɗaukar matakin fitar da sojojin haya da suka shigo cikin ƙasar ta libya a bisa yarjejeniya da aka cimma tsakanin tsohuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wato sojojin turkiya yayin da ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yaves lidrain yake ganin babu bambanci tsakanin tsakanin dukkanin sojojin haya da suke Libya dole ne su ɗauki matakin ficewa a lokaci guda daga cikin ƙasar. Khalid Almishiri ya jaddada wa ministan harkokin wajen ƙasar Faransa cewa ficewar sojojin hayan Turkiya a lokaci guda da sauran sojojin hayar ƙasashen waje zai zame hatsari ga tsaron ƙasar Libya. Sakamakon haka akwai buƙatar gudanar da taimakekeniya tsakanin rundunar sojin Libya da jami'an ƙasa da ƙasa da suke sanya ido kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta Libya. libya ana ta bangaren a taron manema labarai da ta gudanar da takwarorinta na kasashen yammacin turai uku jamus da faransa da kuma italiya ministar harkokin wajen kasar libya na jila'u mankush ta jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya cikin hanzari daga kasar libya hakanan shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya jaddada yin kiran ganin an ɗauki matakin janye dukkanin sojojin haya daga cikin kasar ta libya a nashi bangaren jakadan kasar birtaniya a libya nicolas Hampton ya jaddada shirin ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga kasar Libya cikin hanzari. Jakadan kasar ta Birtaniya a Libya ya jaddada muhimmancin mai da hankali kan batun siyasa a Libya har zuwa lokacin gudanar da zabuka a kasar a ƙarshen wannan shekara yana mai jaddada aniyar ƙasarsa ta goyon bayan Libya har ganin ta cimma nasarar ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga cikin kasar. Wakilin jakadar kasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Richard Mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ganin ficewar dukkanin bangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya Kuma mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya kamar yadda wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin janaiba tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar musamman ta hanyar ganin an fitar da dukkanin sojojin haya daga ƙasar ta libya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 ma sauraro sai a gaya zama domin aji tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadun mu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma. da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi دكتور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين al-ma'asumin mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa alaina ni'imomi marasa iyaka ubangiji Allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammadu alihi tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda Allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da daddare Allah Ubangiji ka ba mu damar amfanuwa da darussan da ke cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم saboda haka ka yi gargaɗi hakika kai dai mai gargaɗi ne kai ba mai yin tilas ba ne a kansu to daga nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya komo zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi ya rasulallah fadhakir fadhakir ka yi wa'azi ka tunatar ka tunatar da al'umma ya kai muhammadu da me da waɗannan dala'il waɗannan dalilai da na kakkafa nan in kana so ka tunatar da al'umma to irin waɗannan dalilai da na jero ɗin nan na nuna cewa ni ne na samar da halittu ga irin halittar da ne wa raƙumi wata halitta ce mai ban mamaki ga abubuwan da ke tattare da ita na ban mamaki ga bayani nan na yi sannan sama ɗin nan ni na halicce ta da ƙasa da dukkan abubuwa da waɗannan tsaunuka duni na samar da su to waɗannan dalilai da na kakkafa fazakir ya muhammadu ka tunatar ka yi wa'azi wa mutane ka yi wa mutane wa'azi ka tunatar da su da waɗannan dalilai ka kafa musu waɗannan dalilai domin su san ni wane ne ni ne wanda duk ne waɗannan abubuwa saboda haka kai ma anta illa mazakir kai ba wani abu za ka yi ba illa tunatarwa ɗai abin da na turo ka ka yi shine ka tunatar ban ce ka tilasta kowa ya bi ni ba ban ce ka tilasta kowa ya bi addinin da na yarda da shi ba amma kai ba kowa ba ne illa mazakir ba kowa ba ne illa bawanmu wanda muka turo ka da saƙo ka isar zuwa ga al'umma saboda haka ka isar da wannan saƙo ka yi musu wa'azi ka tunatar da su saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani abu da yake kanka babu wani laifi da ke kanka babu wani abu da za ka tirsasa kanka a kai dangane da waɗannan saƙo da muka kawo abin da muke so ka isar da shi ga al'umma saboda haka idan ka isar to in sun karba su zai amfanar idan kuma ba su karba ba to babu wani abu wanda zai iya kasancewa a kanka ba mu ce da kai ka kasance mai saitara a kansu ka tilasta su ta hanyar saitara a kansu ta dolan dolan dole sai sun bi mu ba ko sun ba addinin Allah ba amma dai kai dan sako ne daga Allah ta'ala kuma ka isar musu da wannan sako din kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya turo ka da wannan sako to wannan shine hakikanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake isarwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kenan abin da Allah yake nuna mana a nan shine cewa in mutane suka kasance sun bi Allah to su bi Allah ɗin nan bil ikhtiyar su kasance sun bi shi bisa hujjoji da ake kafawa su kasance sun bi shi bisa zaɓin cewa sun fahimci haƙiƙa ubangiji nan ubangiji ne da ya cancanci a bi shi abota masa laysa bil ijbar ba abu ne da za a tilasta su a kai ba wannan shine sakon da Allah ta'ala yake so isar mana anan manzo sallallahu alaihi wa sallam ubangiji bai taba tilasta masa cewa ya kasance lallai ya ga wajibi sai kowa ya yi imani wajibi dole dole dole ba hatta wannan shine ma wani abu da ya kamata mu fahimta dangane da irin maganganu da kafiran duniya ke yi game da manzon Allah ko kuma dangane da addinin musulunci cewa wai addinin musulunci ya zo ya yaɗu ne da takobi wato yana shiga ko ina in baka imani da shi ba a yanke wuyanka wannan duk kirkire ne waɗannan duk wasu abubuwa ne na ɓatanci da ake wa addinin musulunci domin shi kansa ubangiji ga abin da yake faɗa mana dangane da rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam ka isar da saƙon nan ga mutane amma kai lokacin da na ce ka isar da saƙon nan ban ce ka zama mai saitara kan al'umma wa saitara anan shine ban ce ka kasance ka tilastawa mutane ka ijibarinsu kan cewa lallai sai sun bi waɗannan abubuwa da nake aikowa ba shi yasa za mu ga cewa da yawa ayoyin alkur'ani dalili na kwakwalwa na hankali suke kafa mana domin dan adam ya yi tuntuntuni da kansa ya gano hakikanin cewa ubangiji rabbul ibad shi ne ya cancanta abota masa saboda haka ba abu ne na tilastawa ba a wani bangaren ma wata ayan ma Allah cewa ya la ikraha a bangaren al'amura na addini mutum ya ba addini to babu abu da za a kasance an tilastawa mutane to waɗannan abubuwan ya kamata mu sani hatta idan ya kasance annabin Allah ubangiji ne masa wannan magana yana nuna masa cewa isar da saƙo kuma wannan isar da sako din ba abu ne da za a tilasta mutane ba domin ubangiji subhanahu wata'ala shi ne ya halarci jama'a a su na mutane wanda suke masu zaɓin abin da za ka kasance a kai wahada na hun najidain allah ya ce dan adam ya shirya da dan adam hanyoyi biyu ne hanyoyi biyun nan in ma shakiran wa in ma kafura ko dai ya zama mai gode wa allah ya zaɓi hanyar da zai biya gode ubangiji ni'imomin da ya masa ko kuma ya kafirce saboda haka babu tilas kenan to idan Allah ya riga ya kawo wannan to menene abin da zai kasance mutum a zo a tilasta masa a ce sai ya bi wani abu babu wannan tunda Allah abin da yake nuna mana a nan shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ne Allah zai titse ranar kiyama ba akan wani ya zama kafiri ko kuma wani ya yi imani ba ko kuma wani ya kasa waɗanda ya kafirce suka kafirce kafirci sai na wuyansu tunda ababen za suna da zaɓi a duniya sun zaɓi su zama kafirai sun ƙi dukkan waɗansu dalilai da aka kafa musu to kafircin yana wuyansu saboda haka su ne za su je su nemo hanyar da su warware a wannan al'amuran tsakaninsu da ubangiji tunda manzo ya kawo saƙo ya kafa hujjoji duk abin da Allah ya umarci shi ya yi saboda haka sauran kuma ya rage na mutum babu cilas akan al'amura ɗin saboda haka kenan in ka kasance munharifi ka karkace hanya ko kuma ka kasance ba mai bin wasu abubuwa waɗanda Allah ta'ala yake so abi ba to waɗannan duk suna wuyan mutum wadda haka kenan babu wani wanda zai ɗauki nauyin wani la ta zirwa ziratun wizra ukhra Allah ta'ala yake cewa wani abu na nauyin wata rai wata rai ba za ta ɗauki wannan nauyin ba abinda duk mutum ya tsururuta yana wuyansa to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a shirin nan naku na miroyi masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya To yau ma dai Allah ya kamo wani ƙarshen makon inda kuma harana ce da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar asusun da Shimalu abun jimai Allah ubangiji ya sa mu ga lailatul qadr albarkacin mu Allah sallallahu A wannan dama zan yi iktifa an gaida abokanina na cikin jihar Kano gaba daya da 'yan uwa da suke kuma bangare daban-daban zuwa bangaren Gaya zuwa bangaren Fan Idau da da hakimi na fan'idau mai girma barde da limamin fan'idau kawuna kenan da kuma na'ibi shi ma kawuna kenan eh, malam sadusi kenan sadusi ibrahim abdulwahab sai kuma in dawo in gaida abokina babban mai fada aji a fan'idau in wato garba dan asabi kenan zan dawo nan in na chad zan gaida mai girma rizan hussein da abdullahi zakariya alhajin kano zuwa da je musa zuwa wanda za a buɗe masallacin su ranar juma'a nan assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na rediyo rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Boshin tarayyar najeriya a yau zan miƙa sakon gaisuwa zuwa ga abokai kamar su kadoro diga ga dan fulanin wurji iliyasu yam iliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa ita su gadau lawan sade daura muawiya musa musawa murtala da basika ga dama shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura muhammadu shaida abubakar damaturu akwai abokina ta tahir m tahir jambulo akwai dahiru nani yari bello isa yari idan na koma jamhuriyar niger akwai abokina esnusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran ware malam bare-bare zuwa sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo a da magaran jamhuriyar niger yana so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida abokin nan shine sabu sabiola da magaran zandar ina gaida sani sangwar da magaran zandar yarbe mai kanti a da magaran zandar sani alhaji da magaran zandar ina gaida Muhammad Lawan journalist ne wanda ake sani da DJ ɗan Libya amfani da magaran zandar. Asan barka a gadas ina gaida ka Musa hadarin Asfa ina maka fatan alkhairi. Mamman Buniya Awashe shi ma ina gaida shi ina gaida Murtala MT da magaran zandar. Shayabu a garin Kadamari da magaran zandar baki ɗayan ku ina muku fatan alkhairi kuma ina gaida ku Ubangiji Allah karbi ibadunmu. tashi lahiya mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya da magaram zandar to da fatan kuma dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka kuma da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin bai salam a huta lafiya sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro ƙisar mu ita ce ta annabi shu'aib a.s. ko kuma shu'aibul madiyana wato wanda yake bayyana sunan mutanensa ko kuma garin da ya zauna ko kuma kabilarsa alkurani mai girma ya kawo ƙisar annabi shu'aib salam a wurare da dama a wasu lokutan yakan hada kisarsa da ta annabi musa salam don yana auren ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata don haka annabi musa salam da haruna duk sun hada zamani da annabi shu'aib salam bari mu bude shirinmu na yau da wata aya inda Allah ta'ala ya fara maganan annabi shu'aibu inda yake cewa kuma zuwa ga madiyana dan uwansu shu'aib cikin suratu hud aya ta 84 yana nufin mun aika zuwa ga mutanen madiyana dan uwansu kenan dan kabilarsu ko kuma ɗan garinsu wanda ake kira shu'aibu kama yadda ke aikawa a kowace al'umma yakan aika mata da mai gargaɗi to da farko dangantakarsa ta koma ga annabi ibrahim salam jika annabi ibrahim salam ne ta ɗansa annabi ismail salam don haka muna iya cewa shi balarabe ne sannan faɗinsa da yake cewa ɗan uwansu a cikin wannan ayar a nan yana nufin ba wai ɗan uwansu na jini kawai ba a'a ya fi haka don yana son alheri gare su yana son su sami tsira daga azabar Allah kuma su sami rahama Allah ta'ala har ila yau ana kiran su mutanen madiyana wato garin da a halin yanzu yana cikin lardin tabuk na ƙasar saudiya kusa da kan iyakarta da ƙasar jordan a bakin tekun akaba daga tekun ne za ka shiga tekun resi ko tekun maliya sannan garin yana fuskantar ƙasar falasɗinu da aka mamaye idan ka tsallaka tekun tekun akaba sannan babu nisa daga mashigar ruwa ta swiss ta kasar masar a halin yanzu har ila yau a wata ayar allah ta'ala ya kira su da ashabul aikati don suna bautawa wata itaciya wacce ake kira aika mutanen madiyana 'yan kasuwa ne kuma suna kiwon dabbobi suna kuma harkar kasuwanci da mutanen masar falastinu da lebanon da sauransu kuma suna kan hanyar wa'anda suke shiga kasar hijaz daga kasar masar ko Falasinu, garin yana har ila yau bai da nisa da inda famudawa suka zauna wato mutanen annabi salih alaihissalam to amma sun zo bayan mutanen sale amma sai da aka halaka mutane dawa kafin a yi mutanen shu'aib salam. a lokacin da annabi musa salam ya gudu daga kasar masar bayan da ya kashe wani bamisre don tsoron fir'auna bai tsaya ba sai garin madiyana inda annabi shu'aib inda ya sami mafaka a wajensa da farko kamar yadda annabawan allah suka saba sukan kira mutanensu da farko zuwa tauhidi wato ta Allah kamar da yadda ayar take cewa ya mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta sai shi cikin suratu hudin ayata 84 sannan ya ambaci wani daga cikin laifukan da suka shahara da shi a tsakaninsu musamman kasance wasu 'yan kasuwa ne inda yake cewa kada ku tauye mudu da sikeli shi ma cikin suratu hudu ayata 84 wato idan za ku yi awo da kwano ko mudu kada ku tauya awonsa idan za ku yi wa wasu haka ma idan za ku auna da sikeli kada ku yi inci cikin wato nauyin da kuke gwadawa mutane da shi sannan ya ci gaba da kawo wasu laifukan da suke aikatawa wanda suka hada da fashi da makami ga mutane waɗanda suke wucewa ta garin nasu wato madiyana amma kamar yadda kamar dai yadda aka saba mutanen madiyana ba su karbi annabi shoaib alaihissalam hannu biyu ba kamar yadda sauran al'ummu suka saba banda haka sun yi watsi da kiransa suna ganin yana shishigi cikin rayuwarsu banda haka suna ma cutar da shi to da farko sun fara raddi ne akan tauhidi kamar yadda allah ta'ala yake cewa ya shu'aibu shin sallarka ce take umurtanka ka hana mu bautar abubuwan da iyayenmu suke bautawa ko kuma mu yi abin da muka ga dama da dukiyarmu wato duk ka ce take umurtanka ka ce mana haka to ma sauraro saboda gurin lokaci anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma barkamu saka saduwa a cikin shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke dube kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tunatar da masana ta hanyar tuntubar masana da mazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh a nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi. a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama muhammad hafiz sa'id jagoran haidar center for islam propagation da ke birnin kano nigeria inda zai tashi kan batun tarbiyyar al'aurar yara alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tarbiyyar al'aurar yara domin a samu kamewa daga dukkan wani abin da yake kaiwa ga alaka ta jinsi wacce take ta haram muhimmi ne da muka gabatar muku shari'a ba ta gushe ba tana karfafawa kan wannan bangare har sai da ta koma tana bayanin sifofi cewa idan yaro ya kasance mai karancin ala mai nisassan gani to ana ƙaunar alheri da gare shi kuma za a aminta daga sharrinsa mana ba shi da sharri amma idan yaro ya kasance mai babban al'aura mai kaifin gani to lallai ba a amintuwa daga sharrinsa ba a kuma kauna za a samu alheri daga gare shi sai dai waɗannan rayoyi ba sa kange shi ma wannan daga alheri idan an ɗora shi kan tarbiyya ta gari su ne wannan alamomi ne na cewa asasinsa yana da dashe wanda yake sharri zai kusa-kusa zuwa gare shi a kula sosai da tarbiyyarsa kamar yadda za a kula tarbiyyar dukkaninsu baki daya hadari ne babba yaro ya ji cewa yana da babba ala da zai iya biyan bukatarsa da ita yana bukatar sa ido sosai wajen ganin an tarbiyyantar da shi domin kamewa domin gudun kada ya fada tarkon shaidan ana son kamewa ta kasance tare da budurwa da saurayi ya zamanto tun suna ƙanana ba su ɗanɗani wani abu ba na gurɓacewar zina domin zina tana gurɓata jini tana kawo lalacewa mai girma tana ɗaiɗaita tsarin rayuwa al'umma idan kuma an samu yara ta wannan mummunan hanya to za su taso suna jin haushin kansu kuma suna jin haushin al'ummarsu don haka za su taso ba su da tausayi wannan ne sanya ma laifuffuka miyagu sukan iya zuwa da gare su cikin sauki fiye da sauran mutane a sanadiyar haka ne shari'a ta haramta musu shaida da jagorancin al'umma da limanci da haramcin biyayya gare su komai iliminsu a matsayin makoma ta mutane ta ilimi da haramcin koma musu koma ilimin su na addini a matsayin makomata al'umma ta addini kenan kare manyan gobe maza da mata yara daga fada cikin wannan mummunan hanya yana da muhimmanci sosai da bashi da misali ana son wannan tarbiyya ta je har lokacin da yaro zai iya yin aure idan iyaye suna da abin yin aure su yi masa idan yana da abin yin aure ya yi kada lokacin auren mutum ya yi yana da halin yin aure a hana shi shekaran jiya wani ya kawo mun kuka yana da kuɗi da zai iya aure amma abin mamaki baban sai hana shi aure uban yana ganin yaron sai yana ɗaukan nauyinsa da gidansa da ƙannansa idan ya aure nauyi zai masa yawa sai zamanto ya takaita musu wajen yi musu hidima saboda wani ɓangare na wannan hidimar zai koma wajen matarsa wannan saurayi ya girma ya zama mutum kamili mai ilimi mai tunani marubuci amma yana son ya aure ka hana shi yana da hadari za mu zo bangar rayuwar ma'aurata a nan za mu kawo wannan ba ba shi da haƙƙi ba shi da hurumin hana yaro aure matuka yana da yalwa nam idan uba zai masa yana da yalwa to lallai ya masa balantana a ce shi yake da yalwa zai wa kansa uba haƙƙi ne nasa ya taimaka wa yaro wajen yin aure za mu zo bayanin nan gaban Allah yadda. Masu rado kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion Bihohi da ke ƙarshen Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama da zai ci gaba da yi mana bayani kan ruwayoyi da suka tsananta yawa yaro aure. Ruwaya ta tsananta sosai har ma tana cewa duk wanda ɗansa ya kai munzulin aure kuma yana da yalwa ta dukiya da zai iya masa aure bai masa aure ba sai yaron ya fara da wani abu mummuna to zunubi yana kan uban zunubi yana samun uba yana samun ɗa a lokaci guda da daidaito saboda yana da halin auratar da shi bai auratar da shi ba balantana kuma a ce ma shi ne zai aure da kansa iyaye su hana wannan yana da hadari saurayi da budurwa iyaye ba su da haƙƙi su hana su yin aure babu wani dalili na shari'a da sun samu damar yin aure sun samu wanda suke so sun samu tsaron da suke so a addini da halaye nagari, da kuma ikon ɗaukar nauyi to su gaggauta ba da ita su aurar da ita Haƙƙoƙi ne wayannan da za mu zo kansu nan gaba akan iyaye sun kyautata sunansu sun yi musu ladabi mai kyau sun sanar da su ƙur'ani sun koya musu rubutu kuma yadda ya zo a cikin littattafai mabambanta sun koya musu san annabi sun koya musu san ahalul baiti to babban abin da yake gabansu shine su aurar da su tarbiyyar jinsi na yara maza da mata muhimmi ne sosai musamman ma mata bai kamata ba ana sakin su a kodayaushe bai kamata ba ana aiken su ko ina akwai lokutan da lokuta ne wanda yanayi shiru mutane ba sa yawo sosai sai a yi yarinya lungu lungun da yake kuma akwai wa'anda suke ma wasunsu samari ne masu shaye-shaye wannan yana da hadari sosai akwai lungunan da suke mafaka ce ta miyagun mutane wayanda suke amfani da wannan lunguna wajen farautar yara har ƙananan yara su lalata su to da haka kula sosai yara a daina aikin su ma bai zama dole ba kawai manyan su je da kansu ko wayancin su zo su kawo musu yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a tsare wannan domin shaidana ta yi yawa na ga wasu suna neman su dora shaidana din akan mata ko yara sai sun sa kaya sun yi ado wannan ba shi ne dalili ba sun sa kaya sun yi ado ba su da haƙƙi su yi ado mugu za a kama hannunsa a nan naɗe shi a tattare shi a hana shi dukkan abin da yake na mugunta da fasadi da lalata ƙananan yara da ma budurwoyin wanda suke gaban iyayensu saboda haka kama hannun miyagu da nannaɗe hannunsu daga farwa 'ya'yan mutane da lalata musu rayuwa dole ne sai al'umma ta sa hannu hukuma ta sa hannu iyaye sun sa hannu kowanne akwai abin da zai kiyaye al'umma idan ta ga yanayi to lallai ta magana kuma ta ɗau mataki a unguwarta haka ma gwamnati idan aka kama dole ta ɗau mataki mai tsanani horo mai tsananin da wani ba zai sha'awar sake maimaita sa ba sannan iyaye su san lokacin da za su aiki yara wani yaro ne ya girmansa yaya girmanta wurin ya cancanta yarinya ta je ko bai cancanta ba wurin shiga ne na yara ko ko ba mu shiga ba duk wannan muhimmi ne suke kiyaye sosai yana da hatsari su shigaltar da su da aike-aiken da zai su kai su zuwa ga hadari domin akwai tarkon shaidanun mutane wanda sun fi shaidanun aljanu sharri domin ganin sun lalata rayuwa ta 'yan mata sun lalata rayuwa ta budurwoyi sun lalata rayuwa ta ƙananan yara 'yan mata a kula sosai a bude ido a sa hankali da tunani a lura sosai da abin da suke gudana kuma wani lokaci ma hanyar tallace-tallace gidaje tana daga cikin hanyar da take jawo irin wannan musiba da kuma wurare kwarro-kwarro da za ga 'yan mata suna bi shi ma wannan duk a kiyaye su ina ne za su zauna inda za su zauna kofa gidansu su tallan su ma da haifi? mutane suna zuwa suna saya amma su shiga unguwanni da lunguna-lunguna da saƙo-saƙo suna 'yan mata wani yana daga cikin abin da ke jawo wannan hadari. allah ya tsare wayannan 'yan mata daga sharrin shaidanun mutane ya kuma sanya kariya gare su daga dukkan tarkon shaidan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka ta masu sauraro ga dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga karshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for salon propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yammakon radiyon biyoshi da ke nan birnin tehran ni a kunja da shirin na gabatar nake cewa 'Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tahir amir rajiya da dauke da labarun duniya amma a takaice shugaban kungiyar bada agaji ta hilalin ahmar ko kuma red cross a nan kasar iran ya ce kungiyarsa tare da taimakon sauran kungiyoyin hilal ahmar ko kuma red cross na wasu kasashen duniya za ta shigo da karin allurar rigakafin cutar corona miliyan guda a mako mai zuwa kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto karim hatami yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa kungiyar hilal ahmar ko red cross na wasu kasashen duniya suna matukar taimakawa kungiyarsa don ganin an samar da allurar rigakafin cutar corona a kasar iran kafin haka dai kungiyar ta shigo da allurar rigakafin cutar corona har miliyan biyu a makon da ya gabata takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora a kasar iran dai sun hana kasar samun allurar rigakafi da kuma kayayyakin aiki don yaƙi da cutar corona a kasar daga kasashen waje. Ma sauraro da haka muka zo kashin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna ta ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh